Ya gida ya kokari. Alhamdulillah kowa na ya. Duka lafiya lau. Masha Allah malam ya ba. Alhamdulillah to abin mamaki ya aka yi ka gane nina. Ya aka yi ka gane nina. Iko Allah malam saboda ina yawan sauraron wa'azinka kowane lokaci sai ina fahimta abin da kake faɗi. To don Allah don Allah in dai har kana sauraron wa'azi kana fahimta lissa baka tuba. Eh kana ji. Ya ka jiya abin da nika so da kai. Ya ka jiya abin da nika so da kai kawa girma Allah ka aje makamanka ka tuba. ni zan yi ma jagoranci in haɗa ka da jagorori na jami'ai waɗanda za a karɓi tubanka kuma ka yi muna hanyar da wasu za su aji makamansu kuma don Allah za ka yi ba don wani ba ka saurara ka saurara kana jina ina jin ka eh, in dai magana za mu yi da kai ta fahimta idan tun ba zan yi na domin Allah da annabi zan yi kamar yadda kake so. Ehe, wallahi shi muka so. Ba sai ba sai ka yi man jagoranci ba ba sai ka haɗa ni da jami'ai ba zai yi na ne da Allah ya ka zama na amma ni ba zan taɓa kai mu na da hukuma ba da sunan na duba wannan na duba don tsoro. to ai ko haka na kai to tsaya ka jira ai amfanin wannan ai ba wai don ba don wani abu ba amfanin wannan duk wanda ya sanka cikin ta'addanci in ka gabatar da kanka yanzu babu wani zargi ko wani abu kila ka fahimta kuma ai shari'a ta yarda da wannan kuma abin da nika so da kai kana ji. Ina jin ka. In girma Allah wannan abun ka yaɗa wai ba wani abu amma ina son abin da nika so da kai zargin da kake mana ka duk girma Allah da annabi. Ta kuma wani wannan zargin Allah ya haramta ka zarge mu da abin da ba ma ni. Na rage maka da girma Allah da annabi da ba da Allah ba wani ban tsoron ka. don tsoron wani na tare da kai don tsoron hukumar da kake tare da ita amma ina tsoron Allah ba da na tabbata ayyukan da nake Allah sai ya tambaye da kan su na sani alhamdulillah ya haka kuma kuma kai da muke nan da kai ba mamaki kan da idan ke waya kan wani mutu alhamdulillah Allah da amma na rike maka da girma Allah da annabi Allah eh. da baya da Allah ko ba wani sai manzo Allah ka sani tsakani da Allah kamar yadda kuke zargin mu wai muna luwadi kuma muna kamo mata mutum da muka kawo mu yi zina da ita na rance maka da girma Allah da annabi Allah nan kan kun mana kare kuma tsakani da Allah na tabbata dukkan mu da mu da kun gano haɗu gobe da Allah eh, to bari in kai ka da muka yi eh, tunda ai magana muka yi ka bari ka saurare ni Ai, ai kungiyoyinku gurup gurup ɗinku akwai waɗanda suna zina da mataye wannan babu inkari don da kansu sun yi bidiyo sun tura inda sun kai zina da wata mata. ai ba ana nufin duk ku duka ba tunda manuhohin ku daban-daban ne amma yanzu ka faɗa min duniya yadda za a yi ka ɗauki bindiga ka halbe mutum sannan kuma gobe ka zo ka kabbar da sallah ka ce sallah za ka yi ka ce ma Allah Allahu akbar to wani Allah ka kira tsakani da Allah yanzu ma yanzu ma magana da muke nan da kai da dabbuwa ga ina rike sallah dole ne wannan to don Allah to tsaya ka jiya don girman Allah ah. don girman Allah don girman Allah ka tuba ka jawo 'yan uwanka su tuba bari in waɗa ma wani abu ka dai tabbatar da hannu wasu mutane gabaninka ka sani kuma sun haɗa sun mutu kuma kai ma za ka mutu kuma wai do Allah in tambaye ka za ka min wai mi illar wa'azina da kuke missa kuke adawa da wa'azi na da ni kai kana jira eh mu tsakani da Allah bari mu haɗa ma duk wanda ya ma kare ruwa muna adawa da wa'azin da kake yi amma abin da kaka faɗi ciki ne wanda ba tabbas ba wannan wasu abubuwa da ka faɗi ba tabbas su garanti ba mu amma ba za ka faɗi abin da muke yi kake muna kidnapping lalle muna yi ko muna karɓar kuɗin fansa kana jina eh. sa'an nan kuma abin da muka so da kai idan za mu waya da kai mu haɗa maka gaskiya ka yarda da abin da za mu gaya maka eh. kuma nan eh. mutasurin shiga harka ta ya ya kana daidai ka tambaye ni a bayan sun ta shiga gwagwata da ba ta tsare ba idan ni kan kaina na sani ba ta tsare ba amma kuma ina yi to amma ka tambaye ni me yasa ni da ta yi ba ta hujja eh, to ka sa abin da yasa ni ban yi saurin tambayar ko yasa ka shiga ba wato eh. duk lokacin da aka son mutum ya bar abu ba a tambaya kai muhari sai ya bari sai a tambaye shi don a sanya za a yi a magance matsalar da ta sayi shiga ai mu kan mu ba mu musun cewa tsaya ka jiya ba mu